Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel. Tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki da ke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata 26 ga watan Janairun shekarar 2020. kafin ku da abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Dostar filu sakatare janar ɗin majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya yi kiran da a samar da rigakafin cutar COVID-19 a wadace a duniya don hana ta rikida har ta gagarin rigakafin. Kafar sada zumunta ta Twitter jiya Litini ta bullo da wata manhaja ta yaƙi da labaran ƙarya. Sannan shugaban Amurka Joe Biden ya yi amfani da ikonsa na shugaban ƙasa wajen soke dokar da ta hana waɗanda suka sauya jinsin halittarsu shiga aikin sojin amurka kanin labaran kenan aka saurara cikin shirin za a ji cewa rundunar 'yan sandan jihar katsina ta kama wani babban mai safarar makamai tare da wasu 'yan ta'adda goma sha bakwai. Abin da aka samu a hannunsu an sami wato harshashi na ita wannan bindiga da za ta iya harbo jirgin sama ma an samu wannan harshashi guda 179. Haka kuma za a ji cewa bayan da wasu 'yan fashin teku suka yi garkuwa da wasu 'yan kasar Turkiyya goma sha biyar. Tuni da gwamnatin kasar Turkiyya ta tsara wasu sojojin kundumbala na musamman da za su yi tattaki har zuwa nan Afirka ta yamma domin kubutar da mutanen nata guda goma sha biyar da aka yi garkuwa da su. Sai aka kasance da mu cikin shirin kamar kowace ranar talata muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sakkwata zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fata an tashi lafiya ga labaran. Sakatare janar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres jiya Litini ya yi kiran da a shiga rigakafin cutar COVID-19 sosai a ƙasashen da suka ci gaba da ma masu tasowa. Yana mai kiran da ƙasashe masu arziki su taimaka ma matalautan ƙasashe da magunguna. Idan muka ɗauka cewa daidai ne a yi rigakafi a arewacin duniya a kuma mance da kudancin duniya, wato idan aka bar cutar ta yaɗu kamar wutar daji a ɓarin kudu na duniya za ta rikida a cewar Guterres a wani gargaɗin da ya yi ta kafar bidiyo a taron tattalin arziki na duniya a Davos. Ya yi gargaɗin cewa muddin aka bar cutar ta rikida to sabbin rigakafin da aka samu ba za su yi aiki a kanta ba. A halin da ake ciki kuma hukumar lafiya ta duniya WHO jiya litini ta ce wasu bincike biyu da aka gudanar su nuna cewa zai fi fa'ida ga tattalin arzikin duniya idan aka tanaji rigakafin cutar covid-19 ga kowa da kowa. A taron manema labarai da hukumar kan kira kan cutar covid-19 a birnin Geneva. Darekta janar na WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yi nuni da waɗannan binciken yana mai jaddada cewa idan ba a samar da rigakafin ga kowa da kowa ba ba wai kawai zai zama wata babbar gazawa ce ta fuskar ɗa'a ba amma har ma al'amarin zai shafi tattalin arziki ya ce wani sabon binciken da ƙungiyar kwadago ta ƙasa da ƙasa ilo ta gudanar kan illar annobar covid-19 kan samuwar ma'aikata ya nuna cewa a bara annobar ta janyo asarar kashi 8.8 cikin ɗari na awoyin aiki wanda ke kuma kwatankwacin asarar ayyukan yi wajen miliyan ɗari da da hamsin biyar. shugaban amurka joe biden ya yi amfani da ikonsa na shugaban ƙasa wajen soke dokar da ta hana waɗanda suka sauya jinsin halittarsu shiga aikin sojin amurka a shekarar 2016 shugaban lokacin barack obama ya amince ma masu canza jinsin halittarsu shiga aikin soji tare kuma da samar masu magungunan da za su taimaka masu wajen canza jinsin halittarsu zuwa irin wacce suke so da trump ya zo sai ya hana daukar masu canza halittarsu ɗin aikin soji to amma ya bar waɗanda ya tarar da su yau na soke hanan mai nuna wariya ga waɗanda suka canza jinsin halittarsu cewar kar su shiga aikin soji abu ne mai sauki? amurka ta fi samun kariya idan aka bar duk wani mai iya aiki ma ƙasa ya yi gaba gadi kuma da alfahari a cewar biden a sakonsa na twitter in an jima kaɗan ibrahim zai sake dawowa da labarai kafin nan rundunar 'yan sandan najeriya reshin jihar katsina ta yi nasarar kama wani mai safarar makamai tare da wasu mutane goma sha bakwai da ake zargin 'yan ta'adda ne. kamar yadda za a ji a wannan rahoton da sani sha'ibu manumfashi ya haɗo mana. Wani mai suna Haruna shine dillalin waɗannan maggan makamai. A samaman da aka kai gidansa an kama mutane goma sha biyar dukkaninsu 'yan ƙasar Nijar ne shi ma kansa haka tare da yaransa guda biyu dukkaninsu ana zargin su da ayyukan ta'addanci. Na kuma zan tada kwamishinan 'yan sanda na jihar Katsina CP Sunusi Buba don ƙarin bayani jim kaɗan bayan hirar da ya yi da mu manema labarai. Mun gode wa Allah kuma mun gode wa shi babban inspector general na 'yan sanda IGP Adamu Muhammad Abubakar da ya ba mu tallafi na jami'an kayan aiki na'urori da sauransu wadda ya kai ga samu wannan nasara da muka yi bisa ga labari na siri da muka samu kuma muka bita har ya kai mu ga inda wa'innan mugaye mutane masu zuwa da mugaye makamai daga kasan waje ta Nijar suke shigowa Najeriya a musamman ma Katsina kai wa'yan ta'adda. Allah ya sa muka kai musu farmaki inda suke ɓoye muka samu wa'innan GPMG guda biyu da waɗannan anti-aircraft wato manya-manyan asashe wadda ana iya halbin jirgin sama da su da kuma sauran makamin da ka gani. Shi ma kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gamba Isa ya kara haske game da wancan nasara da suka samu. abin da aka samu a hannunsu an sami wato harshashi na ita wannan bindiga da za ta iya harbo jirgin sama ma an samu wannan harshashi guda 179 a hannun shi wannan haruna wanda yake zaune a wani kauye da ake ce masa sauraya a karamar hukumar kaita sannan aka samu ita bindiga wacce ake cewa general purpose machine gun wanda yake bindiga ce in ba sojoji ba ba ma waɗanda suke amfani da ita a najeriya ita ma guda biyu a hannunsu sani shabi malafashi murya amurka daga katsina a najeriya a gai da sani malam Fashi har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc ga ibrahim ya dawo da labarai To Sarfilu wata hukumar sa ido mai zaman kanta a ma'aikatar shari'ar Amurka ta faɗi jiya litini cewa za ta gudanar da bincike kan shin ko wani mutum a ma'aikatar ya yi wani yunkuri da bai dace ba na kifar da nasarar da shugaba Joe Biden ya yi a zaben shugaban ƙasa na shekara ta dubi da ashirin. Sufeto Janar Michael Horowitz ya ce zai yi nazarin take-taken jami'an ma'aikatar ta shari'a amma banda waɗanda ke wasu wurare daban a gwamnati. tsohon attorney Janar ɗin amurka william ba wanda ya jagoranci ma'aikatar ta shari'a gabanin barin aiki wata guda da ya gabata ya ce ma'aikatar ba ta gama gudi masu yawan da ka iya kaiwa ga wani sakamako daban na zaben ba saɓanin nasarar biden Kafar sada zumunta ta Twitter jiya Litini ta bullo da wata manhaja ta yaƙi da labaran karya Manhajar mai suna Batwatch wadda aka kirkiro da zumar an karar da sauran masu amfani da kafar ta twitter da su tantance sahihancin duk bayanan da ake da tababa a kansu a maimakon a shafe sakon twitter da ake da shakku a kai ko kuma a makala masa inkiya na gargadi masu amfani da twitter din na iya makala bayanai don fayyace yanayi da kuma hurumin sakon a cewar wata sanarwar da aka yi a shafin yanar gizo na kafar ta twitter A yanzu kan masu amfani da Twitter ba za su iya ganin saƙon bayanin da aka kafa ɗin ba, saboda har yanzu manhajar tana matakin haɓaka ta yadda wasu mutane ƙalilan ne da ake gwajin da su a Amurka za su iya gani. Sannan a hankali kamfanin na Twitter zai sa kowa da kowa ya iya gani. A ƙarshe babbar jami'a a hukumar kula da muryar Amurka da sauran kafafen yada labaran gwamnatin Amurka ta sauke shugabannin Radio Free Europe Radio Liberty, Radio Free Asia da kafar labarai mai kula da yankin gabas ta tsakiya ko Middle East Broadcasting Network ta maye su da tsaffin shugabannin. Mukaddashiyar shugabar hukumar kula da kafafen yada labaran gwamnatin Amurka Kelly Chao ta ba da wannan sanarwar 'yan kwanaki bayan naɗa ta kan mukamin da shugaba Joe Biden ya yi. Biden ya buƙaci mutumin da Trump ya naɗa wato wanda cawo ta gada Michael Park da ya aje aiki sa'o'i biyu kawai da zamansa shugaban Amurka. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. da wasu 'yan fashin teku suka sace wasu ma'aikatan jirgin ruwan Turkiyya goma sha biyar a gaban tekun Gini. Kasar turkiya na shirya aika wasu dakarun kundin bala domin ceto 'yan kasarta. Hassan mai na kaina na ɗauke da ƙarin bayani. 'Yan fashin tekun sun farma a jirgin ruwan ne a gabar tekun Gini inda suka sace ma'aikatan jirgin guda goma sha biyar. Matuƙa jirgin da sun kulle kansu a cikin jirgin inda 'yan ta'addan suka ɓalla ƙofar da ƙarfi da yaji. Abin da ya ɗauke su a awanni shida suna fama. al'amuran da ya sanadiyar mutuwar wani injiniyan jirgin ɗan asalin ƙasar Azerbaijan mai suna Faman Ismailov. A cikin sakon da fadar gwamnatin Turkiyya ta wallafa a shafin Twitter, ta ce shugaban kasar Recep Tayyip Erdogan ya yi magana har sau biyu da wani ma'aikacin jirgin da ya rage ba a tafi da shi ba, mai suna Farkan Yaren, wanda ya gaya wa shugaban kasar cewa masu garkuwa da mutanen sun lakaɗa masu dukan tsiya. Shi dai wannan jirgin ruwan ya bar birnin Iko a Najeriya akan hanyar sata zuwa Cape Town da ke kasar Afrika ta kudu kimanin mil ɗari daga tsibirin Sao Tome inda 'yan fashin suka afka masa. Tuni da gwamnatin kasar Turkiyya ta tsara wasu sojojin kundumbala na musamman da za su yi tattaki har zuwa nan Afrika ta yamma domin kubutar da mutanen nata guda goma sha biyar da aka yi garkuwa da su. Lokacin da na tuntuɓe da kwatar rundunar sojojin ruwan Najeriya ta shaida min cewar a yau ne ake sa ran za ta fidda bayani akan wannan al'amari. A cewar tsohon mataimakin shugaban kungiyar kwadago ta Najeriya, Comrade Isa Tijjani, wannan fashin teku a gabar tekun Gini, lalle kam akwai abin dubawa. Isi wannan magana ta fashin jirgin ruwa akan haisi din mu na Western Coast akwai abin ban mamaki a ciki domin bana mantawa a shekara ta dubu biyu zamanin shugaba Obasanjo nan Amurka suka matsa mutane a kafa Afirka african High Command idan aka yi za ta yi ta kiya na waɗannan matsaloli. An wayi gari da African High Command ɗin ma dai ana yin haka. Gabar tekun Gini dai ta bangaren Najeriya, Gini, Togo, Benin da Kamaru shine mafi hatsari a duk duniya a ta'addanci da aika-aika irin na cikin ruwa. a cewar hukumar kula da sufurin ruwa ta duniya ko yanzu menene ya kamata a yi domin a shawo kan wannan al'amari Dr. Yahuza Ahmad Getso wani mai bincike ne kan sha'anin tsaro a Najeriya. Kasashen da suke shige da ficin tattalin arziki ta kan wannan gaba dole ne sabunta yarjejeniyar da suka sha sawa hannu a baya. Dole ne a samu fahimtar juna tsakanin shugabannin kasashen da wannan abu ya shafa sannan kuma dole ne shugabannin kasashen Afirka su sani da kuma dukkanin yan inda ya shafi wannan gabar a gyara manufofi na gudanarwa ya zama akwai adalci da kyautatawa da kuma samar da hanyar da za a rage matsin tattalin arziki. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gai da Hassan mai na kaina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin, sai kuma kilohaz dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Tsaka mai wuya. Yau jami'in ɗan sanda ko soja idan ya mutu yana gidan gwamnati wallahi jin bai hankali ba hakkin shi bai fita ba sai a kori iyalansu. yau idan shi ma'aikaci da yake ofis bai yadda aka juya abin da bai kamata ba ko kuma shi ya yi wucin da na bugi aka ja ka fi da wani kuɗin ba to sai dai shi shugaba da yake sama ya dinga koran ma'aikata. jama'a assalamu alaikum barkan ku da wannan lokaci barkan mu da zuwa da kuma sauran mu da ku a wannan sabon shiri na tsaka wuya wanda ke ci gaba da duba alƙawuran da shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi na yakin neman zaɓe mu duma mu gashin waɗanne daga cikin su ya samu nasarar cikawa kuma waɗanne ne suke bashi ruwa har yanzu nan to a cikin wannan shiri ne yau za mu ci gaba da duba matsalar tsaro da matsalar cin hanci da rashawa wadda suna daga cikin abubuwan buhari da buhari ya alkawarin zai tunkare su sannan kuma za mu taɓa hada zargin da ake wasu ministocinsa da cewa sun an zarge su da cin hanci da rashawa din ba da bayan haka za mu duba mu gashin buhari zai iya magance yakin boko haram din nan kafin shekarar 2023 lokacin da wa'adin nasa na yanzu na biyu zai kare bata da bata lokaci bari na haɗa ku da wakilin namu na yola ibrahim abdul azizi domin ya ci gaba da kawo muku muhawara din ɗaya daga cikin alkawarin da gwamnatin apc ta yi gwamnatin ku shine na batu maganin yaki da cin hanci da rashawa ya zaka kwatanta kawo yanzu me ka fahimta da cin hanci da rashawa kuma an samu nasara in akwai ka bani misali eh, Mala Ibrahim. Barista zan zo wajen ka ina da shi da duhu nike. Tsaya. Tsaya. Kuma wannan gwamnati babu ma'aikaci daya da aka ce an zarge shi kuma gwamnati ta yi buru ta zare ido ya bar wannan waje a bincike shi babu shi. In ban da magu wannan ma da dalili ne ya yi ya yi yawa idon al'umma wanda har kasashen duniya ma sun sa baki har ma sun nuna su jami'an cin hanci da rashawa na babacin david lawan kan ba cire shi bane babacin david lawan ba cire shi da aka cire shi an hukunta shi yana zuwa kotu ai kotu ku ne da kotu kuka san me yake a kotu da kotu ba ta yake buhari da zai zanna kotu yayin shari'a kotu ne to in ban da babu kiriwa ku ne da ne mu a wannan gwamnati wannan gwamnati kira da wani na gwamnati wanda ita tana zaman kanta saboda haka jiya gwamnati na wanda kira eh, wajen shari'a gina ita take da wannan hukin hakkin da za yi wannan abu saboda haka ni ba za ka ce buhari baya yi ba yau ita uh, uh, eh, yau idan kana da shaida akan cewa ni innan fa wani kaza yana da ya saci kuɗi ga inda ya sata ga yadda ya sata ga takardun da ya sata ga inda ya je kuɗin ka zo wallahi za mu je a ja ka mutum da izinillah eh. dan Allah ya kawo ka zan nuna maka kuma zan baka zan kuma zan baka har da bayanai bari in sa ido in ga me za yi a kai. To Insha Allah za yi. Insha Allah za mutane su ji suke Allah ya dole za a yi da To ina zama ne siyasa ne amma irin yan siyasa Abuja. To ba da ba za mu zo. To ba. Du. Du. Du. ku saurare ni. To ku saurare. Ku in abu ya faru ku ce mu adawa sawa muke sa baki to kun shiru to ku saurare ni yawa to Bari sa. to sa. Bari sa. eti to ba damuwa to du to du to ku saurare ni to barista barista to jama'a kamar yadda nake muku muna tattaunawa ne da waɗannan yan siyasa eh, mun taɓa batun tsaro kuma mun yanzu muna batun abin da cin hanci da rashawa kun ji ra'ayin kowane bangare yanzu akwai abin da bahaushe kan ce wai eh, idan ɗaya na sata aka ce da dawa na da wari wai me yasa wannan matsala na cin hanci da rashawa ya kice ya yawa ne eh, bani ma da kai duhu wani matsala na cin hanci da rashawa yake ciye cinyewa. matsalan yaƙi da rashawa ya kici ya cinyewa saboda rashin gaskiya da zalunci na shugabanni shine gaskiyar magana misali yanzu jami'in tsaro dan sanda ko soja da ya kamata ya yaki wannan cin hanci da rashawa wallahi albashin shi ma wani lokacin yankewa ake bayan haka kuma yana ci yana gani mai laifi ta amma sai wani babba daga sama ya yi magana ya sake shi kuma ta babban zai zai ba wa kuɗi shi din nan kuma yau jami'in dan sanda ko soja idan ya mutu yana gidan gwamnati wallahi in bai hankali ba hakkin shi bai fita ba sai a kori iyalansu ba a kula kuma na kasar nan su ne masu aiki na sama kan suna ne sai abin da aka kai musu bayanin da na kasa suka kai musu shi kawai ake amfani da shi ana yaudarar mutane gaskiyar magana kuma ma'aiki yana wajen na ƙasa wanda suke grassroots dinnan su ne suke hulɗa da kowa su suka sabi amma kuma su ake tauyewa hakki wasu na gani kamar kaca kula ake za a biya su hakkin su yadda ya dace wallahi ko wani shugaba babba zai yi magana ba za su yarda ba ko domin za su yi kokarin kare wayannan hakkokinsu wanda kuma yau za ka je an fitar da makudan kula da wallahi uniform na ɗan sanda dai sai ya biya da kansa ya tafil da takalmi da kansu suke saya kuma hukumansu ba ta ba su wani kudi na musamman na sayan wayannan kayan aiki. To ka gaya mini yadda yaki da cin hanci da rashawa zai yi sauki. Wanda kai mm. ta kai gama karshen ta kafin ma a kai ka wajen aikin da ya dace sai ka san wani ko ka kama kafan wani. amma in za a yi aiki fi sabili layi a cire son kai a cire son zuciya a bawa kuma kowa hakkin shi da wayansu matsalolin da muke cikin nan gaba daya da ba mu fuskance su ba damu al'ummar najeriya da talakawan najeriya an yi wa wannan shugaban gasa kyakkyawan zaton zai yi wannan aiki abun takaici shine sai ya zo ya yi burus bai damu ma da koke ko. wanda kuma a wannan lokacin da yake neman zaɓe hatta talaka sun ba shi gudumawa ta sayan kati a tura mishi. Eh, to ba da ya yi kuka ya ce talaka sai ya sayi man fetur naira hamsin. To barista barista barista za mu zo. Badan shugaban kasa zai rage. Za mu zo za mu zo. A wajen an ba shugaban sojoji na sama aikar commercializing din su ake daukar su ko gwamna yau yana so ya wani ya nema za a bashi kuma ya biya kuɗi din an commercializing din su saboda haka ni abin da yake son faɗa ni na karin bayani akan yadda shi mai girma HCO ya faɗa cin hanci da rashawa a Najeriya ba abu ne wadda za a ce wai yau eh, za a iya share ta dungurungun ba domin ita cin hanci da rashawa wannan tana da madafa kafin a samu makamanta yau idan shi ma'aikaci da yake ofis bai yadda aka juya abin da bai kamata ba ko kuma shi yayi wucin da na bugi aka ja ka da wannan kuɗi ba to sai dai shi shugaba da yake sama ya dinga koran ma'aikata kuma har asirin su zai tono eh. amma da shi ake haɗa kai ake wannan satan to duk da ya kamata ya kamata mu a ciki mu a zuci mu a zuciya gaba ɗaya ya kamata kai da primary school ma a dinga kowa yaran mu cewa kar a yadda a yi hakinci kar a yadda a zalunci kar a yadda a kasa ana koya mutane kamar da yake da lokacin mu ana koya mana a makaranta wa against indiscipline to umar duhu umar duhu eh, corruption umar duhu umar duhu umar duhu yau saurare ni a batun canci da rashe wannan yanzu kuke ba da misali da abin da ya fara shi magu amma akwai batun kanta shi kansa ministan shari'a ana zargin sa shi ma da abin da ake zargin magu amma kuma yanzu har wannan ya kuke ganin wannan dambarwa ne tukunna mala abdulaziz mala abdulaziz duk Allah mu faɗa kan mu gaskiya zargi fa ba tabbatar da wannan hakkin ba tabbatar da wannan zargin akan mutum ba ka daina wannan maganan zargi zargi ne a kai mana a bincika a gano gwamnan duk abin da aka nan yau kan da makon aka faɗi na shi kan ba kai shi yanzu gaban eh, kwamiti na bincike ba saboda haka duk da da suke faɗa magana nan ka taɓa ga ƙwararren takarda an kai ne cewa ana zargin wane da kaza wane da kaza ba ya ba kai ba mm. shi wanda yan yan yan yan yan yan kungiyan eh, eh, sa kai da suka kai din nan wadda aka kai akan shi da a na federation shi malami ai shugaban kasa ya karba kuma yana kan dubawa ai abin da ake ce duba abu yana da shugabanni yan sanda na ciki yana da shugabanni yan sanda na na waje yana da shugabanni na tsaro da yawa da za su yi bincike kafin ya kafa kwamiti akan mutum da haka to bari mu dawo yan farko na Najeriya gaba da shi wato wato jana bai kamata a yi zargi kawai sai a dauka hau kai kai sai a ce daga gaskiya to du kai dan adamawa ne du yana tun yana laifi ina ina mai kira akan cewa a saukar da shi a hukunta shi in bai da laifi kuma sai ci gaba da aikinsa. To aikin da shi ne gaza za a ce baya yi ba. To du du saurare ni. Baya jin shawaran ci shugaban eh, abin da a tojin da federation shi yasa kawo masa wannan abubuwan duka don da da suna aiki tare tun da shi yake duban eh, eh, ma'aikatarsa ai da an sa matsala a tsakanin. saboda Duk wanda ya sata a hmm. kama shi. A dukkanin ku 'yan Adamawa ne a lokacin da gwamnatin APC take mulki a Adamawa an yi sabbin kanta akwai cin hanci da rashawa wanda har ya sa mata to ta aka yi ba da misalai na ɗaukar ma'aikata da sauransu sannan kuma ga PDP ake yi batun batun cin hanci da rashawa kuma a matakin jihar ku ta adamawa to ni kan a jihar adamawa kan akwai wanda ya ce wai ga satan da jami'ar apis ta yi ne in yana da shaida ya kawo mana kuma a kai ta mana ga efcc ga icpc a kai a jihar bincike mana ai kowa ya san gaskiyar magana yau ko security board da ake wadar abin da ake ba a zaman tsaron nan a tambaye gwamnati mutanen jihar adamawa a tambaye dan wani ya ce in an san da ake da kuɗin tsaro na jihar adamawa ai da miliyan ɗari biyar an zuwa kara ya kai kusan da ɗari tara yanzu me ake yi da ita mene ne ke faruwa a jihar Adamawa saboda haka mu ba wannan ne da mu a yanzu kuna nufi ana cin hanci da rashawa kenan Adamawa ban fahimce ka ba a tabbata cewa ba a yau satan da ake nan ai kowa na ganin ta aina gwamnatin jihar ce da ta bar mulki nawa ta bari a ba kan bashi da ake abin ake bin jihar da ba hau wannan gwamnatin zuwa wannan lokaci nawa ta karba saboda haka wannan ba wai wani magana za mu tsaya muna dogon bayani akai wani don talaka ya sani kuma aka ce jiki magayi kowa ya ganta jihar da ba yau to to to shikenan to ba eh, barisa ce shehu kaji ya zargi gwamnatin ku na PDP kan cewa Adamawa ma ita mata tana wannan ah, batun cin hanci da rashawa ga ya bada misali abubuwan da suka faru To alhamdulillah mu kan dai a jihar Adamawa talakawan jihar Adamawa gaba ɗaya suna san barka da wannan gwamnati da cewa ba mu cika ko shekara ɗaya da rabi ba. Dalili kuma eh, kafin wannan gwamnati ta zo ta yi wa talaka alkawari kuma alkawarin da ta yi nan zuwa yanzu da ikon Allah jiya dai muka dawo lamurde shekaran jiya kuma mun je guyu da shelek wanda kuma duk abin da kace za ta yi shi yasa muke zuwa don ba karfi da kudin da ba a nuna mana ba. To a gaishe ku malamai to nan zamu ja aya a wannan tattaunawa ta yau sai Allah ya kawo mako na gaba inda mu zo mu ci gaba da duba batu na gaba wato alkawari na gaba da Buhari wanda ya shafi sha'anin tattalin arziki shi yana samun nasara wajen bunƙasar da tattalin arzikin ko kuma waɗanne ƙalubala yake fuskanta kuma wani tasiri wannan masifa ta coronavirus ta yi akan tattalin arzikin najeriya yanzu a madadin shi ibrahim abdulaziz da bakin nasa da kuma grace alheri abdu ta taimaka wajen haɗa shirin nan ne ne aliyu mustapha Sokoto a washington dc sai an jima madalla da wannan ko muka zo ga shirma na ƙarshe labarai a takaici. Sakatare janar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres jiya Litini ya yi kiran da a shiga rigakafin cutar COVID-19 sosai a ƙasashen da suka ci gaba da ma masu tasowa. Yana mai kiran da ƙasashe masu arziki su taimaka ma matalautan ƙasashe da magunguna. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi amfani da ikonsa na shugaban ƙasa wajen soke dokar da ta hana waɗanda suka sauya jinsin halittarsu shiga aikin sojin amurka a shekarar 2016 shugaban lokacin barack obama ya amince ma masu canza jinsin halittarsu shiga aikin soji tare kuma da samar masu magungunan da za su taimaka masu wajen canza jinsin halittarsu zuwa irin wacce suke so da trump ya zo sai ya hana ɗaukar masu canza halittarsu ɗin aikin soji wata hukumar sa ido mai zaman kanta a ma'aikatar shari'ar amurka ta faɗi jiya litini cewa za ta gudanar da bincike kan shin ko wani mutum a ma'aikatar ya yi wani yunkuri da bai dace ba na kifar da nasarar da shugaba joe biden ya yi a zaben shugaban ƙasa na shekara ta dubi da ashirin. sufeto janar michael horowitz ya ce zai yi nazarin take-taken jami'an ma'aikatar ta shari'a amma banda waɗanda ke wasu wurare daban a gwamnati. Kafar sada zumunta ta Twitter jiya Litini ta bullo da wata manhaja ta yaƙi da labaran ƙarya. Manhajar mai suna Batwatch wadda aka ƙirƙiro da zummar ankarar da sauran masu amfani da kafar ta Twitter da su tantance sahihancin duk bayanan da ake da tababa a kansu. A maimakon a shafe saƙon Twitter da ake da shakku a kai ko kuma a maƙala masa inkiya na gargaɗi. masu amfani da tita din na iya makalla bayanai don fayyace yanayi da kuma hurumin saƙon. Masu raro, a nan mika ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku su abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shiri da zai zo muku da karfe takwas na wannan safiya. Domin sauraron shirye-shiryenmu za a iya zuwa shafinmu na yanar gizo voahausa.com yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba wanda ya ce na gabatar da shirin da kuma cibahiro bedo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc ke cewa salamu alaikum